Rayuwa mai daɗi shiri ne na tiri. rayuwa mai daɗi warware zare da abawa daga zantukan magabata malamai da masu hikima na musulmi ko akasinsa Wakoki da karin magana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 amma badu yan uwa da ke tare da ni a nan da masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato barka mu da sake haduwa a cikin shirin mu na rayuwa mai daɗi wannan shine shiri kashi na biyu idan masu kallo da sauraron mu suna iya tunawa a shekarun baya mun yi shirin rayuwa mai daɗi inda muka karanta littafin lata hazan na dr aidil karni wanda yake littafi ne da ya kunshi wasiyoyi daga littafin allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata da maganganun malamai da maganganun mutane masu hikima na musulmi da waɗanda ba musulmi ba da waƙoƙi da karin magana duk dai yadda mutum zai samu rayuwa mai daɗi ya guje ma damuwa da baƙin ciki mun fara wannan shirin a cikin june a shekara ta 2015 muka yi shekara biyu muna ɗauka muka gama a cikin october shekara ta 2017 shekara biyu muka yi muna ɗaukar wannan shirin wannan shirin ya samu karbuwa ya samu nasara ni ban taɓa wani shiri da mutane suka yi min magana ba manya da yara da manya a zamantakewa ta duniya da ƙanana da maza da mata da musulmi da waɗanda ba musulmi ba suka yi min magana yadda suka ji daɗin wannan shirin kamar wani shiri da na yi kamar shirin rayuwa mai daɗi na kasance manya manyan malaman kasan nan suna gani na da sun gani abin da suke fara cewa rayuwa mai daɗi mutane waɗanda ba malamai ba ma su ganin su ce suna jin daɗin rayuwa mai daɗi na yi ta samun mutane da suka yi ta kira na suna yi min magana game da wannan shirin na rayuwa mai daɗi cewa ya tafiye musu da damuwa ya tafiye musu da baƙin ciki ya tafiye musu da wani damuwa da suka shiga cikin abubuwan da nake tuna son auku a wancan shirin da aka yi ta sawa a gidajen talabijin na gidajen rediyo shine wata ina abuja airport sai aka ce zan je sokoto sai aka ta cewa an ɗage flight in an ɗage lokaci an ɗage lokaci wani lokaci ana announcing cewa jirgin mu an ɗage har zan yin tsaki sai wani ya ce mai rayuwa mai daɗi wai ba kake gaya muna a cikin shirin rayuwa mai daɗi don abin da ya same mu kada mu shiga damuwa ba kada mu shiga bakin ciki to ga ya kai ma irin wannan abin da kake gaya muna in ya samu mu tuna cewa Allah ya kaddara mu gyara rayuwar mu ciki abubuwan da nake tuna wannan ya same ni a airport din sokoto zan yi tafiya shi ma wani ya yi min haka cewa ai kakka damuwa rayuwa mai daɗi la hazan kada ka shiga damuwa don an ɗage wani abu ciki abin da ke tunawa wannan shine wata ina cikin atm layin atm a udud zan yi amfani da atm wanda a gabana sai ya juyo sai ce wani ba malam jabir bane wanda muke saurari a rayuwa mai daɗi na ce ni ne sai ce ni ba musulmi bane ni krista ne amma shirin rayuwa mai daɗi baya wuce ni ina sauraren shi saboda nake jin daɗin yadda ake kawo kissoshi yadda ake kawo abubuwa na zamantakewar rayuwa abubuwa na da ke tafe mu mutane damuwa da bakin ciki akwai wani labarun daban-daban wanda ni ta haɗuwa da su wannan shirin ya samu karɓo aka dinga sashe gidajen talabijin da gidajen rediyo to amma saboda ajizanci na dan adam irin namu daga baya aka nemi shirin bamu da shi kammale mun yi ɗauki wannan littafi na episodes 108 a cikin wannan shekarar biyu sai da muka yi episodes 108 wata halka halka na wannan shirin har guda 108 amma daga baya ko da aka neme su bamu da halka da ya wuce 30 na bidiyo wanda muke da shi wani ya bata wani ya halaka wani ya salwanta na audio ma da ake sawa a gidajen rediyo da aka nema daga bai bamu da abin da ya wuce episodes 40 da wani abu cikin 108 so mafi yawa sun tafi sai muka yi shawarar cewa za mu sake doka. wannan karo muna doka ne kasan ɗaukan nauyin mu'assasatu kausaini kausaini group wanda muka zamna muka tattauna da su cewa za mu sake doka wannan shirin kuma wannan littafin domin fa'idar da mutane suka samu a wancan karon a koma samun irinta domin kuma mu iya storin din shi a ajiye shi shekara da shekaru domin ya yi amfani ma hufiza farra wa ma kutiba karra watan storin abubuwa duk abin da ake iya ajiyewa zai iya yi amfani da shi bayan shekara talatin bayan shekara arba'in ko abin da ya fi wannan wannan littafin da wannan shirin don ya samu karbuwa domin shiri ne wanda yake magana da mutane ga damuwar da suke da shi kowa yana da damuwa a rayuwa kowa yau wannan mata shi ta rasu gobe wannan ya nemi mata bai samu ba jibi wannan ya yi jam score bai kai ba gata wannan ya nemi aiki bai samu ba wancan ya faɗi waye wancan fatin su na siyasa ya faɗi wancan ba tsaye da shi takara ba wata ran cbn ta canza wani policy ya dame shi wata wataran kwangilan da yake zuwa nema kowane mu haka rayuwa take bubi at ala kadarin wa ta tuyidu ha safwan min al akdari wal akdari mai waka ya ce a rayuwar na an gina ta akan tuntube ne ka buginan ka faɗi yau ka buginan ka faɗi to shirin da muke shine abinda muke cewa shine kada wannan ya dame ka in ka je wajen aiki an koro ka fara sana'a in sana'a bata kama ka ba canza sana'a in wuri bai yi ma ba canza wuri wata haka damuwar da ka ɗauko ita kowa yake da ita shi abin da muke gaya mu mutane don shi shi ma mai wannan littafin da zai rubuta shi abin da ya diba kenan mi malam ke ce mana kafin rubuta wannan littafin a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma ghafir li shaykhina ad-doktor jabir wa sami'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin قال المصنف الدكتور عائد القيمي حفظه الله كنت قبل أن أكتب لا تحزن أبحث عن مشكلة الإنسان الأولى فوجدت أنها الحزن بعد بعد البحث والاستقراء والدراسة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا وما تم نعيم أهل الجنة حتى قالوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فبرأت الرحلة مع هذا الكتاب أجمعه جملة جملة انطلاقا من مكة حيث الوحي المبارك رسالة الخالدة طيب ما ya ce kuntu qabla an aktuba la tahzan aidul karni ke magana yanzu akwai iskali aidul karni malami ne ko ba malami bane muna muna karatun littafi ne ne a matsayin cewa shi malami bane muna karatun wannan kundi ne a matsayin kundi ne da ya tara da zaka samu rayuwa mai daɗi waɗanda ba musulmi sun ta rubuta irin waɗannan littattafan how to be successful success plan success waye daga muna karanta ne akan abin littafin ya kunshi na wasiyoyi shi misali musulmi ne kuma malami ne a fahimtar wasu mai karanta sauri amma cikin nan mu zo mu karanta abubuwa da za mu ji daga waɗanda ba musulmi ba ma hikimomi ne na rayuwa wanda yake ana samun su daga kowa alhikmatu dhallatul mu'min hadisin duk da bai inganta ba gefen isnadi kamar da malaman lajinar da'ima suka ce ma'anar shi haka take haka mu yanzu muna wannan shiri ne domin samar da rayuwa mai daɗi domin samar da fita cikin kangi domin samar da eh, fita cikin damuwa domin samar da nishadi da walwala bigaddin nazari an manil katib au manil ka'il muna kula ne mal maƙula me aka faɗi ba wani abu ba ne na koyar da sallah ko koyar da aƙida duk da za mu yi ƙoƙarin tabbatar da cewa mutane sun samu tauhidi daga cike shine maksudi amma ba wani abu ne na koyar da wata matsala ta fiqihu da sai gawa ake karɓarta ko gawa ake karɓarta mallam ya ce wa kuntu qabla an aktuba la tahzan Dr. Ali Kani yake cewa kafin rubuta wani littafin na la tahzan na kasance abhathu an mushkilatil insani ula ina ta bida mecece mushkilar dan adam ta farko menene matsalar dan adam da muke bukatar mu kawo ma mafita sai ya ce fawajattu anna hal huznu sai ni samu damuwa ita ce dan adam bishtiraki da musulmin shi da kafirin shi da babban shi da karamin shi da ahlus sunnan shi da wanda ba haka ba da mace da namijin shi matsalar shi ta rayuwa shi ne damuwa idan dan shi ya rasu ko ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ko musulmi ne ko kahiri ne idan jallin shi ya kari idan ya nemi wani abu bai samu yakan shiga damuwa wannan a matsayin shi na dan adam ne idan kaddake shi zai ji ciwo idan ya rasa dukiya zai ji haushi idan ya rasa ɗa zai ji haushi idan ya rasa aiki zai ji damuwa musulmi ne ba musulmi ba ne don haka mushkilar ɗan adam ta farko malam ya ce sai ni samu shi ne damuwa wali hadha qala rasuluna li sahibi fil gari don shi manzon mu ya ce ma abokin shi sai sayyidina abubakar lokacin da suka shiga cikin kogo ya ce la hazan inna allaha ma'ana kada ka shiga damuwa Allah na tare da mu wata sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun ya koyi masa sayyidina abubakar shiga damuwa Ya ce, kada ka damu Allah yana tare da mu wa matan mana'imu ahlul jannati hatta Kalu, in aljanna ba su samu cikakken daɗi ba ni'ima ba tabbata gare su ba sai da suka ce wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba anna hazna. mun gode ma Allah da ya tafiye muna da damuwa damuwa ita ce babban abinda da da aka cire mayan aljanna suka ji daɗi ya kasance yanzu babu damuwa watan ko cikin aljanna ana son rayuwa mai daɗi aljanna ma rayuwa mai daɗi ce ake samu shi ma yake so ya gaya muna sai ya ce fa bada atuwa ilata ma hadal kitab ajma'uhu sai ni dinga tafiya wajen neman da mizan wannan littafin jumlatan jumla watan sentence sentence jumla jumla ina tattaruwa intilaqan min makkata ni fara da makka wato ni fara daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wahyul mubarak lokacin da aka fara saukar da wahayi mai albarka wa risalatul khalida da manzancin nan wato wanda yake tabbatacce thumma duftu malam yace me thumma duftu fil alami wa fattishu an kulli qawlin jamilin yas'adu al insan fa akhadtu min aimmatul islam wa asatin al adab wa rijal al fikri wa rumud al thaqafa wa ruwad al ibda'i ibda' ibda' malam ya ce sai ni fara nema daga makka ni fara wata in ɗauko daga wahayi sannan ni shiga duniya thumma ɗuftu fil alami sannan ni shiga duniya ufattishu an kulli ƙaulin jamilun yusidul insan ina neman duk wani magana mai kyau an kulli ƙaulin jamilin an kulli ƙaulin yusidul insan ina duk wata magana zan sa mutum ya samu nasara na tattaro cikin wannan littafin fa akhadtu min islami ni kuma maganganun manya-manyan mallaman musulunci wa asatinil adab da manya-manyan mallaman adab na iya magana mallaman literature wanda suka rubuta littattafai saboda hikimomi saboda a ɗauki waye warjalul fikiri da wasu mazaje ma na masu wanda tunani suka yi da shi na duniya ba dole sai musulmi ba ne ko dole sai na kwarai ne wa rumuzi thaqafa da wasu mutane da ake gani sun kai karshe wajen wayewa irin wajen cikin musulmi an ce maka ibn ibn khaldun ibn ibn al-qayyim wanda ke ganin karshe ne wajen rubuce-rubuce da ke kawo wayewa da ci gaba irin su imamu cid irin su wa'annan mutanen da wa'annan ba ma musulmi ba cikin da zai gaya mana sunan su ah, warwadil ibda da mutane wanda su sun ci gaba wajen innovation wajen kirkiro wani abu wanda za a ce kai wani ya kirkiro abu kaza wani ya shiga cikin matsala kaza ya shiga cikin kaza to haka sai ce me وسوف تجد في الكتاب إشراقات الشافعي وتجليات ابن تيمية والسكراء ابن خلدون ورواعي المتنبي وسوف تجد غاندي يقص عليك تجربته وشخص وشخص وشخص وشكسبير وشخص وشكسبير يلقي عليك قصيرته وأبراهام لينكولن يؤرد موقفه ونلسون مانديلا يتحدث عن معاناته eh mala yace wasawfa tajidu fil kitabi ishraqati shafi'i a cikin littafin nan zaka samu wasu shawarori da imamu shafi'i ya bai watan wasu maganganun shi masu haskakawa a rayuwa imamu shafi'i yana cikin wanda aka tarwaito maganganun hikima da waƙoƙin hikima gare shi to zaka samu na ɗauko daga cikin su wata jalliyat ibn taymiya da abubuwan da ibn taymiya zo ya fahimta na rayuwa shi ma ibn taymiya akwai maganganu da ake quoting sun kai akwai wanda in yayi magana ta kai ai quoting ɗinta a ce wannan magana akwai hikima cike ce zaka samu wastiqra'u ibn khaldun da abubuwan da ibn khaldun ya tabbatar su a cikin mukaddima ta wanda yana cikin manyan manyan malaman sociology na wanda ake yi na zu Augusto Comte ibn Khaldun kafin Augusto Comte wanda su suka samar da ilmin sociology wanda yake ilmi ne na zamantakewa da mutane to zaka same na dauko daga ibn Khaldun musulmi ne wa rawa'iul mutanabbi da wasu abubuwan ban shawa daga almutanabbe wanda yake mawaki ne na abbasi na abbasid empire lokacin daular abbasiya wanda yake har ya kai matsayin ya yi iddiayin annabci saboda yadda ya iya magana daga baya ya zo ya tuba watan ba wai dole bane sai irin shafi'i kan an ce shafi'i bawan Allah aka faɗi ko to ba dole sai irin shafi'i ba an ce ibnu taymiya bawan Allah aka faɗi amma ibnu khaldun an faɗe shi a tarihin musulunci ba wani bawan Allah mutum mai kusa ga Allah aka faɗi amma dai wani mai hikima aka faɗi to har ma wuce nan akwai irin su mutanabbi wanda shi ma har yau malamai suna istishhad da maganganun shi na wakokin shi sai ce wasu sofu ta jidu gandhi ya kusu alaika ta jirbatahu kai cikin ta ba za ka samu ma gandhi na indiya wanda ya yi kokarin yaƙi da tuwa mulkin mallaka na haɗin indiya wanda ba musulmi ba ne ya ce za ka same shi shi ma yana baka irin irin experience ɗin shi na rayuwa za mu karanto ya ce wa shakespeare yulki alaika kasidatahu za ka samu shakespeare ma wanda yake shi ma ba musulmi bane zaka samu yana baka wata na daga irin abubuwan da ya faɗi na hikima wa abraham lincoln uribu mawqifahu zaka samu abraham lincoln shugaban kasar america wanda yake shi ne ake koma gare shi ake waye wanda yake ake faɗin hikimomi shi ma zaka samu na kawo maganganun shi a cikin wannan littafin wa nelson mandela ya tahaddathu an mu'anatihi za samu Nelson Mandela yana baka irin labarin yan wahalar da ya sha kafin ya kai watan duk mutanen da ake ganin su sun kai sun taka ake nune su a rayuwa wanda sun sha wahala kafin su kai Tuna ɗauko maka maganganun su domin ka ji sai an sha wahala akan ji daɗi wannan shine rayuwa mai daɗi don haka fafil kitabi arabun wa fursun kitabi arabun wa fursun wa rumun wa hunudun wa siniyun wa urubiyun وأمريكان كل يطلق القول على سجيته ويخبرنا بطريقته في طرد الحزن na نجح في جلب السعادة ما ce يتشف kitabi الكتاب أوروب ko Arabun ko. a cikin littafin za ka samu larabawa wa fursun ka samu farisawa wa rumun ka samu rumawa wa hunudun ka samu yan indiya wa siniyuna ka samu yan china wa arabiyuna ka samu yan europe wa za ka samu yan america kullun yuliqul qawla ala sajiyatihi wa yukhbiruna bi tariqatihi fi tardil huzuni kowa yana ba mu labarin rayuwa tai da da kokari ya tafiyar da damuwa wa kaifa jiha fi jalbis sa'ada kowa zai bamu labari ya aka ya zama gandi inan da ake faɗi ya yaƙi 'yan tuwa mulkin mallaka an ji an ɗebo gishiri ya tabbatar ma yankin su a ɗebi gishiri ah, sannan aka zo aka samu pakistan ta kasance aka samu india ta yaya ya samu nelson mandela nan da ake faɗi south africa ya yi faɗa da farare ya ake samu mutanabbi innan ya maganganun da ya yi ta faɗi watan mutane masu hikima ne aka jawo haka nan ba abu ne muke magana akan addini ɗaya ba ko yadda za a sallah muna magana game da rayuwa yadda ake samun nasara don shi shi ma mai wannan littafin da ya rubuta wannan littafin ba shi ɗaya rubuta ba ya rubuta littattafai da yawa amma saboda wannan littafin ya fuskanci mushkilolin rayuwa ne ya fuskanci samun nasara a rayuwa ya fuskanci sai kasance wannan littafin ya fi duk littattafan da ya rubuta shi ya fi son shi kuma littafin ya fi shahara mi ma ya ce muna game da haka laqad katabtu kutuban kathira ولكن لا تحزن شيء آخر بالنسبة لي إنه كالابن الأثير المحبوب الغالي بين عشرات الأبناء إذ قال ليوسف وأخوه أحب إذ قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع ما لقد كتبت كتبا كثيرة نار للتفيد يوا walakin la tahzan shay'un akhar bin nisbali yace amma لا تحزن غيرني gare ni ni wani abu ne daban cikin littafin da kamar ɗa ne wanda aka fi so almahabub wanda aka nuna masu alghali wanda aka ɗaukaka mai tsada bayan asharatil abna'i tsakanin gomomin 'ya'ya da nake da su wata kama wani ɗanka ne cikin ɗiyanka gomomi da ka ɗauki wani ɗaya ka ce shi ka fiso shi ka fifita ya ce haka nika jin lataza a cikin littafai na in qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu uzba ya ka misali kamar annabi yusuf ne cikin yan uwan shi goma sha ɗaya wanda yake annabi yakubu ya nu ya nuna cewa ya fi son shi akan sauran 'ya'yan don haka shi ma ya fi son lata hazan akan sauran sauran sauran littafan da ya rubuta wata lata hazan wani abu ne daban littafi ne da ya kawo mutane don shi aka fassara shi da turanci aka fassara shi da larabci aka sai da miliyan aka buga aka koma sai da miliyan biyu aka koma sai da miliyan uku watan da an buga kawai sai a yi ta sayarwa sai a ta zo aka fassara da turanci aka fassara da larabci aka fassara da turanci aka fassara da faransanci aka fassara da yaruka daban-daban mu ma duk cikin littafin da muke karatu sai wanda ya kasance ya samu ya samu karbuwa ga ɗalibai da wanda ba ɗalibai ba da ma'aikata da musulmi da kafirai ma domin me domin duk abin da ke cewa ne ku zo ya za ku samu eh, rayuwa mai daɗi ya za ku tafiyar da damuwa a cikin rayuwarku ya za ku tafiyar da bakin ciki don haka karatunmu na wannan littafin muna fata Allah ya karɓa muna karatu ne wanda za mu yi domin mu kawo ma jama'a farin ciki domin wanda ya shiga cikin damuwa baka buƙatar suicide idan zaka saurari shirin mu baka buƙatar hawan jini ya kama ka baka bukatar maganin hawan jini amma in likita baka maganin hawan jini sha abinka amma abin da ke gaya maka baka bukatar abin da zai kawo maka jininka ya hau zaka ji duk damuwar da kake ciki wani ya taba shiga cikin damuwa fiye da ita kuma yau ya fita ka za ka ma duk wata matsalar ta same ka a rayuwa wani ya shiga cikin matsalar ta fita ka kuma ya fita don haka abu na farko da malam ya kawo a wannan littafin za mu shiga gaba gadi wajen karatun wannan littafin wajen karatun abin da wannan littafin ya kunsa abu na farko da malam ya kawo ce ya Allahu mm, ya Allahu watan Allah shine maganin kowace matsala da kai fuskanta ba kai musulmi kake ba kamar yadda aka kawo akwai maganganun musulmi da wanda ba musulmi akwai magana yanzu abin da zan fara da shi shine maganin damuwa abin da zai kawo maka farin ciki a rayuwa shine Allahu Allah Allah in ka yarda da Allah duk wanda kaga ya samu nasara a duniya Allah ya bashi kowa yana bukatar Allah namiji yana bukatar Allah mace tana bukatar Allah babba yana bukatar Allah karami yana bukatar Allah mutum yana bukatar Allah mala'iku na bukatar Allah aljannu na bukatar Allah dabba na bukatar Allah tsuntsu na bukatar Allah ƙwaro na buƙatar Allah abu mai rai na buƙatar Allah abinda baya da rai yana buƙatar Allah akwai tana buƙatar Allah babu tana bukatar Allah komai yana bukatar Allah shine ma'anar yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an wayanda as-sama in ta kakare musu Allah suke kira wanda a ƙasa in ta kakare musu Allah suke kira mace idan tana da ciki Allah take kira ya saukar da ita lafiya duk wanda ya gane ta bai cewa likita ya saukar da ke <laughs> lafiya ita ba za ta karbi haka ba za ta je wajen awo za ta je komai amma cewa take Allah ya saukar da ni lafiya mace idan idan za ta zo naƙuda wa take kira Allah wanda ya shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ya fara tangal tangal wa yake kira Allah idan mutane na ga hanya mota suka ga haɗari zai zo wa suke kira Allah kafin su yi tafiya wa ake cewa ya kai ku lafiya Allah in sun saukawa suke cewa ya kawo mu lafiya Allah wanda a cikin jirgin sama aka samu turbulence jirgin ya wa suke kira Allah suke kira wanda jalli ne ya karewa yake kira Allah wanda zai rubuta wa yake kira Allah wanda zai rubuta ne ko wanda ne zai neman aiki abin da yake roƙo Allah ka bani aiki shine yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah cewa ka aba wannan ɗa a ba wannan ya a ba wannan jalle wannan yaro kan zai ci waye a ba shi credit biyar wannan yaro kan jam a ba shi 160 a ba wannan 180 a ba wannan admission a ba wannan aiki don haka wanda adda Allah baya bukatar komai mala yace iba hadi fis sahara'i إذا ضل الحادي في السهراء ومال الركب على الطريق وحارت القافلة في السير نادوا يا الله إذا jirgin ruwa ya girgiza idan masu tafiya suka shiga cikin matsala idan abin tafiya masu tafiya akan abin hawa suka samu wata matsala da girgiza wa suke kira Allah suke kira haka malam ya ta kawo mana duk wanda ya shiga cikin matsala Allah yake kira kun san me shi Allah kiran Allah da sunan Allahu Allah yana da sunaye da yawa ko cikin su akwai 99 wanda yake zai shiga aljanna amma babu wanda ya kai Allah Allah shine wasu malamai suna cewa shine ismullahi al'azam azam shine sunan da ya fi ko mi mi malam yace Allahu ahsanul asma Allahu ahsanul asma wa ajmal hurufi wa azdaqul ibarati wa athmanul kalimati hal ta'lamu lahu samiya Allah cikin kalmar Allah inda ta sha bamban da sauran kalmomi in za a girmama Allah cewa kai Allahu akbar in za a tasbihi ci aka yi subhanallahi ar-rahman da sunan Allah ne amma baka yace subhanar rahman ko ar-rahmanu akbar in za a girmama Allah sai a ce Allahu akbar in za a tasbihi a ce subhanallah in za a gode ma Allah a ce alhamdulillah in za a istighfari za a nemi gafarar Allah a ce astaghfirullah duk Allahu ta shigo shi don shi Allah shine babban suna kai ko wajen rubutu ma Allah ya sha bamban da sauran sunaye yanzu in ka zo ar-rahmanu sunan Allah ne ko in za ka sa ya'un nida sai ka ce baka cewa ya ar-rahman sai dai ka ce me ya rahman alif da ta tafi amma na Allah su ba su tafiya ko na hau haka ya buga ya bar sunan Allah sai ka ce ya Allahu sunan sunan shine Allahu sunan shine ar-rahmanu sunan shine ar-rahimu amma in ka zo sai ka ce ya rahimu alif da ta tafi ya maliku amma in ka ce Allahu to shi kenan komai ya tafi don malam ya ce Allahu shine mafi kyawun suna Allahu babu wani suna babu wani abu da aka wani suna da ya kai Allahu ni mala ya ce Allahu me Allahu ahsanul asma Allah shine mafi kyawun sunaye sunayen kowa fa da ka sani ba wai suna Allah ba dai duk wani suna da ka sani wannan sunan shi wane wannan sunan shi tanko wannan ai ta tafiya har aka yi sunayen Allah babu wanda ya kai Allahu babu sunan da ya kai Allahu zama babban suna uh, ah, mala ya ce Allahu ahsanul asma Allah shine mafi kyawun suna kalimar Allahu shine mafi kyawun suna wa ajmalul huruf shine rubutu mafi kyawu duk sunan da aka rubuta kaga Allahu to Allahu ya fi shi kyawu rubutun Allahu ma kawai ya fi rubutun sauran sunaye ya fi rubutun sauran sunaye kyawu wa asdaqul ibarat Allahu shine mafi gaskiyar duk abin da aka faɗi duk abin da zaka cewa kaza wanda ya ce Allahu shi ya fi ka wa asmanu wa asmanul kalimat ita ce kalma ta fi kowace tsada aha hal ta'lamu lahu samiya kai ka taba ji wanda aka ce ma Allahu duk da mushrikan makka da suka zo suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce kun ga annabi ya ce bismillahi arrahman arrahim suka ce ba mu san arrahman ba mu arrahim ba amma Allahu fa sun sani suka ce rubuta bismika rubuta bismika allahumma don haka hal ta'lamu lahu samiya to kai da adda Allah abin da yake son kai da adda Allah miye damuwa me bakin ciki kai da adda Allahu don haka in wani abu ya dame ka koma inda Allahun nan Allahun nan da annabi nuhu mutane suka kira shi suka ya kira suka karyata wa ya kira Allahu ya yi mai mafita ko bai mafita ba annabi Ibrahim da aka jifa shi cikin wuta wa ya kira Allahu ya yi mai mafita ko bai mafita ba annabi Musa da aka kai shi gidan Fir'auna wa ya kira Allahu ya yi mai mafita ko bai mafita ba annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka suka addabe shi wa ya kira Allahu bai kawo shi Madina ba kai ma in ka shiga matsala ka kira Allahu yana nan zai baka mafita ana za mu dakata a wannan shirin na yau lokaci ya kawo ganga abinda muka yi mun yi mukaddima mun faɗi abubuwan da littafi ya kunsa da kuma kokarin da malam yayi wajen hada littafi kuma mun yi cewa mai Allah baya shiga cikin damuwa in dai kana son rayuwa mai daɗi rike Allah kawai komi ya same ka Allah komi ka samu Allah komi ka rasa Allah in ka rasa abu ka zo ka roƙe shi yana nan yana jin ka babu irin Allah babu mai kawo agaji da taimako kamar Allah muna roƙo Allah ya kawo muna agaji da taimako anan zamu dakata sai mun haɗu a shiri na biyu na rayuwa mai daɗi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rayuwa mai daɗi dan adam to ya hau bisa tarba rayuwa mai daɗi